farawa da sallama gare kuma abota aminci da buƙatar walwala da sakewa cikin kwanciyar hankali ga dama gare kuma tafiya da ke neman gidajen zama tare da iyalansu cikin aminci mun yi muku tanadin gidajen alfarma na metro a cikin birnin kanan dabo wadataccen falo da ɗakuna na alfarma ban banɗaki da ɗakin girki kamar kuna a gidajenku da wamammiyar wutar lantarki da wadatar ruwa da na'urar sanyayawa da ɗumama ɗakunanku da ruwa da firinji ku hanzarta kama naku ina masu zuwa jihar Kano domin jinyar marasa lafiya ko kuwa ango da amarya na neman gurin shakatawa da iyalansu cikin mutunci da kwanciyar hankali. Ku tuntuɓe mu domin tanadar muku muhallin kwana mai inganci na Metro. A lambar waya sifili takwas sifili ɗaya ɗaya Metro gidajen kwana na alfarma. <coughs> Baby, yaro na kawo maka. Wai daga jiya haka ta sake da gargama sai kuma barci? Baby. Ka tashi ka sha ruwan.

everyone. Barau, Barau! La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kai shiga uku. Kai, Barau, ka tashi. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira asiri na

San da mu ma. Kalau? Wallahi mamu lafiya kalau ko. Na ah. ga yin gaskiya. Wallahi mamu ba komai ba. Anya ƙalau kike kuwa? To shi kenan. Na gane. Baccin rana ne kenan ake yi. <laughs> Wannan baccin da kika saba shine kike yi. To mu je in ga yadda kika yi da gidan. Eh? Ah, ba zan shiga gidan ba? A ba zan shiga gidan naki ba wuce in ga kazantar da kika yi. Bacci ne ba a daina shi kullum aikin ku kenan baccin rana. ce Mama da yake yanzu nan muka tashi shine nake so yanzu in tashi in dan gyaggyara sai kuma na ji bugun Ke kin zaci gidan miji gidan zuwa a huta ne a bacci kawai a kishin gida. Mama fa yanzu fa zan gyara tashin fa da nake. Amma sai san kika ga dama. ba za ki gyara ɗakin yanzu haka ki gyara ɗakin ba. a'a tashi mu je ɗakin in eh mu je ɗakin in mama tashi mu je zauna mana in miki bayani tashi ɗakin miki ai ba a wasa da shi tashi mu je ki fara gyarowa yana ciki yana ciki mu ke ci ai ka faɗa ki ka fara ko ba mu da sabon gata zama ba ina kwana ina kwana wanka yake yi yana ban aiki ya kai ki kula ki kula zan tafi kar in sake zuwa ta da gidan nan mama kuma tun yanzu ki kula da ɗakin mijinki ai gidan aure gidan ibada ni dai na bar ki ba dogon zama zan yi ba a gidan bacci ai ba a sake yanzu ma fa bacci nake yi ne ba shi yasa baki ba kuma tashi nake nan zan gyara kin zaci gidan mijin zuwa ake a huta a shanta ke ai wani ibada ne wurin neman lada wallahi kar in kuma zuwa yanzu haka na ɗauke ba ki ya ƙara miki wallahi zan tsaya masa eh kula da kyau ki shiga tetayin ki na gaya miki kar in da an tabbi gidan na gaya miki ko to to ba ma ga me yake a'a na assalamu alaikum wa wa barakatu masu kallonmu ina fatan kuna jin daɗin wannan shiri da kuke kallo a daidai wannan lokaci a wannan tasha tamu ga masu son kallon wannan shirye-shirye namu da wasunsu mu haɗa a youtube channel mai suna ali dadi tv ko kuma a hausa films tv ga waɗanda suke da sha'awar ba mu tallace-tallacen su a wannan tasha za su iya nema na kai tsaye a lambar waya wadda za ku gani yanzu a rubuce a akwatunan ku na talabijin da kuma wayoyinku na hannu har ma a skirin ɗinku na kwamfuta ku neme ni kai tsaye domin ba mu talla domin ku ci gaba da bibiya al'amuranmu za mu ci gaba da kama ku shirye-shirye kyawawa managarta kada in cika ku da surutu a biyo mu a cikin shiri na gaba tsaya na ce tsaya in fita daga motar nan ah, me ya zafi haka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 ne sai ko kawa nake da aikin Salamu alaikum. Alaikum salam. barka da Eh, ina Alhaji Barau kuwa? Alhaji ya fita. Amma bai ba sako ba? Sako na wajen wata Alhaji Sani. Musa ko ya bar ma sako? Bai ba sako a nuna ba. Ka kira shi a waya mana. Ai kuwa yanzu. Ai dai fa sauki. na shiga uku wallahi wa ina ilahi ka cuce ni ka sana <laughs> yanzu ya na shiga ta ringi bai daga ba Everything <laughs> you could do in his Okay, okay. Let's go of it, Woody. wani irin abu ne haka ya za a yi rimi rimi mu yi magana da shi ya ce min dalle lalle yau zan zo na karba kuma saboda yau zan tashi amma kuma in zo baya na kira shi kuma ya ki dagawa this one. faru? Ce ce mata nima ban ganta ba, ba ni da ita. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. mamaki kaga Allah kira min shi a waya dan na san in kai ka kirawo shi zai daga aikin nan ya riƙe min wuya kira shi ya daga kai kira wun shi da kanka tun da bai daga tashi ne ma ba zai daga na san da lafa da shi ni da shi ai duka dai a wajen shi da ake wani uzurin da ya rike shi ko ma baya kusa da wani wai ku malamai wani irin mutane ne na zo guri kun ban na tsaye ba ku iya saukar baki bane ba ko gudun ko ba ya zama zama da rannan gurin ina ta kiran sa ya waya wani irin abu ba ba zauna shi ke nan malam da Allah ku duba min a ciki kuma ai za ku iya yi in shi bai zo ya yi ba me suna alhaji sani alhaji wa? me akwai akwai ko? Eh. Eh, ai nan ne na gani a kamar yaya wani wani malam ka duba ƙasa ai me akwai da makale ai makale yana me akwai me wani wani wani makale kai ne ka makale malam ka duba da Allah ka ai gaba ɗaya sunan da ya kama da wanda ne ka ambata a nan shine alhaji sani makale

abin za a yi ma yi waya na fahimci cewar a ofis din nan naku akwai wato wuri a cikin al'amuran wuri kamar da alaji akwai rashin gaskiya a ciki wato ku na fahimci cewar saboda wannan mai riga da statin ya zo aka sakan masa fuska aka wani tafa haddan cewa wai a'a. ka saurari kira wato zai ma alat kenan ko wannan mutumin da kake gani mun fi shekara biyar muna da aikin nan da shi ba wai ba ko bane ka ya mun shekara biyar ni shekara ta na wannan ki kaga shi wannan ba mu ya kawo mu aiki kai kuma mai gidan mu ka ba aiki kaga kuwa ba za mu dauki aikin ka alhaji mai gidan mu bai ci mu baka aiki ba bai kamata a ce mu dauka mu maybe aikin ka yana gurin sa to to yanzu da na bashi aiki ai ku ne kuke yin aikin tunda shi yawo yake yi yana ta yawace yawacensa idan mun yi mun kammala ai shi za mu kai mu mu ce mun kammala kaga shi gurin shi ya kamata kai sarfa mu da ya ban mana sako ne sai an zo karfa muna zuwa ba ka mu da ya ba mu sakon ka da tuni mun baka wallahi da tuni mun sallame ka kaga da Allah ku in ƙara kira mun shi kai ya zame da mutum nan ne kara kiran shi ra mu ci Tirar a história.